ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ya kai wannan manzo da za ka ga waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa yayin da mala'iku suke karɓar rayukansu suna fisgarsu. suna dukansu a fuskokinsu idan sun fuskanto su, suna dukan bayansu idan sun juya a guje, mala'ikun suna ce masu, ya ku kafirai, ku ɗanɗana azaba mai ƙuna, da za ka ga haka, ya kai wannan manzo, da ka ga al'amari mai girma.